Ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC ta bayyana matuƙar damuwanta dangane da ƙarancin kuɗi a Najeriya, inda shugaban ƙungiyar NLC John Ajeru ya yi gargaɗi ga gwamnatin tarayya da kuma babban bankin Najeriya. Ya bayyana cewa za a iya gudanar da zanga-zanga a matuƙar ba a gaggauta ɗaukar matakin shawo kan matsalar ƙarancin naira ba. Ajero ya jaddada cewa ƙarancin naira a halin yanzu ba abin da za a iya ɗauka ba ne kuma yana da ƙalubale sosai. Shugaban Majalisar Dattawa Gordon Fabio ya karanta wasikar shugaba Bola Ahmad Tinubu wanda ya aika majalisar inda ya bukace ta da tantance tare da tabbatar da alkalai guda goma sha daya a kotun koli. Majalisar Shari'ar ta ƙasa ta ba da shawarar a naɗa waɗanda aka tura sunayensu ga shugaba Bola Ahmad Tinubu a kotu. Wannan shawarar ta biyo bayan jerin sunaye mutane 22 da aka baiwa NGC din domin cike gurbi a kotun koli sakamakon mutuwar wasu alkalai da kuma ritayar wasu. Jimillar basussukan da ake bin Najeriya ya ƙaru da kashi da 0.61 a cikin ɗari, wanda ya kai naira tiriliyan 87.91 a rubi'i na uku a shekara ta 2023, kamar yadda sabbin bayanai na ofishin kula da basussuka suka bayyana. Bayanan sun nuna cewa bashin kasashen wajen ya kai naira tiriliyan 31.98 yayin da bashin cikin gida ya kai naira tiriliyan 55.93 a cikin wannan lokacin Hukumar ta DMO din ta bayyana cewa an samu ƙarin ne sakamakon raguwar basussukan waje daga dala biliyan 43.16 a ranar 30 ga watan Yuni shekara ta 2023 zuwa dala biliyan 41.59 a ranar 30 ga watan Satumba. shekara ta 2023 tare da ƙarin naira tiriliyan 1.8 a bashin cikin gida. A yau Laraba ne 'yan majalisar dokokin jihar Rivers su guda 28 suka fara zama a Fatakwal babban birnin jihar. Sanarwar janyewar na kunshe ne a cikin wata takarda mai dauke da sa hannun mutane 27 ko da yake daya daga cikinsu yana kwance a asibiti kuma bai halarci taron ba inda kakakin su Martins Amehule ya karanta. Kotun Koli Colorado ta yanke hukuncin cewa Donald Trump ba zai yi takarar shugabancin Amurka ba a jihar har sai shekara mai zuwa. Tana mai dogaro da wani sashi na kundin tsarin mulkin kasar akan yin bore ga hukumomin. Kotun wanda alkalanta hudu bisa ga uku suka amince da hukuncin cewa Mrs. Trump bai cancanci tsayawa a matsayin ɗan takara ba saboda ya sanya an yi zanga-zanga a Majalisar Dokokin Amurka kusan shekaru uku da suka wuce. Donald Trump zai iya tsayawa takarar shugabancin kasar ne a shekara mai zuwa sai dai kuma hukuncin zai yi ƙara haifar masa da sarkakiya masu yi masa yakin neman zaɓe sun yi sha alwashin ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli na ƙasar